to yau jama'a na shigo wannan ɗakin namu na son in faɗa ma mace mata wasu sirri masu sauƙi da za ta riƙe ta zauna lafiya da mai gidanta domin a koda yaushe ni burina wani abubuwa zan yi muku zan kawo muku wanda za su amfane ku domin samun ɗaurewar soyayya tsakanin ki da mai gida to yau dai sirrin da zan faɗa muku shine ah, abin da ya shafi matsi da farko uwar gida za ki tanaji lallanki sannan za ki zuba man hulba a ciki yawa na ce za ki samu lallanki ɗan daidai ki sa a tsaftataccen mazubi sai ki kwaɓa shi a yayin da kike kwaɓa wannan za ki ɗiga farin almuski mai kyau a ciki bayan kin ɗiga farin muski a ciki za kuma ki kawo man hulba shi ma sai ki ɗiga shi a cikin wannan kwaɓin lallen da kika yi sai ya kasance kina shafawa a gabanki ki shafa shi a gaban ki ki bar shi har na tsawon kamar minti talatin idan ya dauki wannan minti talatin din, sai ki je ban ɗaki ki nemi ruwan ki mai ɗumi sai ki tsaftace gaban ki da shi ba ki tsarki ki wanke gaban ki kenan bayan ya yi minti talatin wannan kwabin lallan da kika yi mai haɗe da farin almiski tare kuma da wannan man hulban da na gaya muku to idan kin yi hakan sai ki tsarkake gabanki da ruwan ɗumi bayan minti talatin idan kika rike wannan to na tabbata za ki kira ni za ki gaya mini yadda kika ji zan na san tabbas za ki ji canji abu na gaba kuma da zan faɗa miki yadda za ki yi zuma za ki samu zuman ki tsaftatacciyar zuma mai kyau za ki samu shi ma ki sa shi a auduga mai kyau idan kika sa shi sai ki insatin a gaban ki idan kika sa a kasan ki shi ma wannan ki bar shi na tsawon minti talatin ya shige ki bayan kin gama wannan ya kai minti talatin shi ma haka sai ki kawo tsaftataccen ruwanki mai dumi sai ki ɗauraye jikinki da shi kuma shi ma wannan zaki yi ne kafin ki kwanta kafin ki kwanta zaki yi hakan yadda wannan zuman take da daɗi take da zaƙi to haka zaki kasance a wurin mijinki zaki kasance kina da daɗi a koda yaushe a wurin shi kuma kasance kuna shafa man man hulba a gaban ku saboda yana sa taushin gaba sosai kuma yana ƙara ni'ima sosai ga iya mace mutane da yawa ba su san sirri sirrin hulba ba amma yana da matukar amfani kuma yana da sirri boyayyen al'amari amma in kina amfani da shi ke da kanki za zaki gane kuma wa'innan abubuwan da nike kawo muku ba wai kawai ina duba bane ina zuwa ina zauna in kakkawo muku su a'a sai na tabbatar da ingancin su kuma sai na gwada sai kuma na ba mutane da suke kusa da ni sun gwada na ga amfanin shi na ga ingancin su kafin in zo in zauna na har in faɗa muku kuma su yi amfani ku ba wai haka kawai yana zuwa yana gaya muku bane a'a sai an duba kuma sai an gwada na kuma tabbatar da ingancin su sannan in in sanar da ku saboda kuma ku amfana gaba ɗaya da fatan za gwada wa'innan hanyoyi da na kawo muku ba su kenan ba ku tara a shiri na gaba za ku ga kuma ci gaban su da fatan za gwada na barki lafiya